yanzu haka wannan yajin aikin da mahauta da kuma dillalan shanu da kuma kayan dabbobi suka fara a jihar Taraba ya fa jefa jama'a jiha cikin wani mawuyacin hali na rashin samun nama inda kuma a ɗaya bangaren ma aka rufe kasuwannin dabbobi da ke kawo wa jihar kudaden shiga yajin aikin dai ya taso ne biyo bayan zanga-zangar lumanan da aka gudanar a majalisar dokokin jihar game da dokar hana kiwo a fili da gwamnan jihar ya kai gaban 'yan majalisar dokar da fulani makiya ke cewa fa ba za ta sabo bindiga a ruwa to ya kome ya yasa mahautan janyewa daga aiki ga ma da ta bakin wasu da na tattauna da su a jalingo matsalan da yadda wannan abu ya shafi mahauta domin duk abin da ya samu fulani ya shafe mu domin in ba fulani ba mahauta in ba su kai kayan nan kasuwa ba bayan da za mu samu kamar yau wayewan gari yau mun je mu sai saniyan ma iware ba kai ko kaza ba cikin nan gaba daya babu shi domin sun hada kai gaba daya ba su kai saniya kasuwa ba wannan ba wai mu kadai fulani ya shafa ko makiyaya ko mahauta ba wannan ya shafi al'umman ƙasa ne baki ɗaya ba don komai ba saboda ita kiwo abu ne da ta kunshi abubuwa da dama masu ci a jikin shanu albarkacin makiyaya sana'a daban-daban sun kai kusan 43 misali akwai mai mota mai dauko shanu akwai mai sayan fata akwai mai sai da kai akwai mai yanka shanu akwai mai fenti akwai mai sai da yi akwai mai sai da riga akwai mai sai da dusa akwai mai yin allura akwai mai sai da magungunan shanu akwai saura masu kawo harawa al'umma dai daban-daban da su suke ci a jikin saniya a Allah a nan taraba sun kai miliyan da kamar dai waɗannan mahauta su ma dillalan dabbobi sun bayyana su na nuna goyon baya da farko sunana alhaji umaru usman wadda aka fi sani da umaru jo ni ne shugaba na jiha na kungiyar masu da awaki da raguna a jihar Taraba. A gaskiya wannan yajin aiki na al'umman Fulani yadda ya shafe mu kai sai kamar yadda ya shafe su ya shafe mu. Ah, kuma ba mu ta san mu shiga yajin aikin ba sai da dukkan mu da su muka kira junan mu muka zona muka ga illolin din muka ga dukkan mu da su abin da ya shafe su ya shafe mu har ga Allah fulani suna tafiya da shanu da awaki da raguna ne ba inda fulani yake ba tare da raguna ba tare da awaki to duk inda suke mu kuma sana'ar mu nan sana'ar raguna ne da awaki sai muka lura muka gani yau a kasuwowi mu a taraba din nan in mun je kasuwa a kashi 100 sai muka ga kashi 85 duka na raguna da awakin nan daga gare su suke shigowa to yau har mun ga cewa abin da ya shafe su to dole ne ya shafe mu yanzu yanzu ma fa da alamun wannan damarwa na jihar Taraba na fa neman shafan sauran jihohin Arewa maso gabas Alhaji Mafindi Umar Danburam da ke zama shugaban kungiyar Fulani ta miyati Allah jihohin Arewa maso gabas ya koma bai na matakin da suke son dauka a yanzu idan wannan abu har ya ja zuwa GB dot not is zamu rufe ko kowane kasuwan shanu don ba za mu zanna muna gani a tsole yan uwan mu ido har a zo kan sauran jihohi a tsole musu ido ba sannan in ya kama dukkan Arewa maso gabas mu taru a Taraba mu tambayi dalilin yin abin da ake yin nan ma za mu taru in kuma bai kama ba suka gane su suka zo aka zanna da su aka sake duba wannan doka aka sa shi ta hanyar da ya dace hanyar da ya kamata to wallahi mu muna goyon baya don dokan da suka kawo wannan ba doka bane wannan ba dokan da za ta yi aiki to sai dai kuma a martanin ta gwamnatin jihar ta ma fitar da wata sanarwa dauke da sa hannun hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa inda ko ta yi da wannan yajin aikin da kawo yanzu ma ya kawo tsaiko a jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.